ranar Juma'a 8 ga watan Nuwamba shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun Magabatan jihar Agadarsa sun fitar da wata wasiƙar kawar da gidaje 700 wajejen hilin jirgin Mano Dayak. Yau za ku ji ra'ayoyin mazauna unguwar ta da abun ya shafa. An daga sakin gonakai har sha 15 ga watan Janvier na sabuwar shekara 2025 a Gaya. Muna ce da tsokacin magatakardar ƙungiyar Kofodib a cikin labarin. rahoton na musamman yau zai kai mu masallata a jihar tawa inda za mu ji ma'anar wata al'ada da ake ce ma kudin korar maza da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke a agadis wasu mazauna unguwar tadres da ake zargi da mamaye wuraren ba a cikin ka'ida ba sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan kudirin na magabata na cewar su bar wajen idan ba manta ba jiya a cikin labarun mun saurari tsokacin magabatan jihar da suka ce an gina wasu gidaje 700 ba a cikin ka'ida ba a unguwar hilin jirgi mano dayak kuma dukkan wa'annan mutanen an ce su bar wajen kadi ra'ayoyin da anise karim ya haɗo mana mu mutane ne mazaunin tadres kurum dai safe muka tashi muka tashi da bacin rai muka gani gidajenmu da kurwa yau wanga gidajen mun saye shi tun 2006 mun gina muna cikin shi tare da iyalinmu yau sun kare mini gida ina zani koma da wanga mutane ba mu da labari ba mu da tamaha ba mu da komi kawai sai da muka ga an zo ana samun gidajen mu kurwa kurwa da urbanism kin da meri da masarautar mu ya kamata wani ya ya ce mu ga abin da ake ciki sai mu karba kira mu san muke yi kenan to mu abin da ya ba mu tsoro a cikin wannan tahiyar wai da aka ce mu yan share zamna mu da takardun mu na urbanism muka sai wuraren ga muka je meri muka yi lazan situation kin muka biya kuɗin mu aka ba mu takardu na meri gare mu ga hannun mu kuma yanzu an ce mu kuran mu za'i su ba halin da muke ciki ban ne raba da kunnuwa na har yanzu ciwon za a kai mana gida in ko ta tabbata haka ne za a yi wannan gidajen sayan su muka yi a hannun magabata a zo a duba a gani har ila yau dai muna a jihar ta agadis musamman ma a arlit inda magabata suka tsara zaman farko na kasafin kuɗi na da'irar na shekara ta 2025 mai kamawa zaman taron na wakana daga 8 zuwa sha 11 ga wannan watan muhammad mamman ilo shugaban da'ira ya magungu muhammad dantani karin bayani ka sayi da'ira na shekara ta 2025 ne muke nan muna shirya ana bukata talakawan gari duka suna nan don saboda su ne ake yi su san abin da ake shirya musu kin shekara mai zuwa Shi ne yake sa a san shekara mai zuwa abin da za a kashe kashewa a cikin da'ira ta arlit kun san dai yanzu ba conseil municipal bane hadda kai conseil consultatif ne a hadda kai su da kansu ma muna so su kawo gudunmuwarsu Dan a samu a daidaita wannan kasayi na shekara ta 2025 ne zai i daidaita zaman mu na shekara mai zuwa bisa garin mu bisa talakawan mu bisa komi wanda ya shafi dan adam a cikin inda yake rayuwa shi kasahi na kudi shi ke sarawa abinda za a yi a cikin daira cikin shekara abinda za a kashewa abinda za a girka kamar investment lakol nawa za a yi likita nawa shine wannan abu duka za a magana shi a cikin wannan conseil consultative Ranar 25 ga watan Disamba ita ce aka tsaida don sakin gonakai a cikin illahirin garuruwa na yankin Doso. Amma gaya da san bira sai a sha biyar ga watan Janvier na shekara 2025. An yi wannan tsari ne don ba manoman masu jan kawa damar tattara albarkatun noman nasu kamar yadda Idrisa Karijo da kungiyar Kofodep a gaya ya shaida ma Fadil Alo. A realite A zahiri kullum ana samun ɗan tsaiko. A wannan shekara gaskiya za ku yi la'akari ruwan sama ya zo da latti a cikin gundumar gaya. Na biyu kuma a cikin daren goma sha hudu zuwa goma sha biyar ga wata Oktoba an samu ruwan sama. Wannan ya sa lattin fitar da cimaka. Kenan tare da shawarar kwararru sun ce lokacin da ya kamata a keɓe na sakin daji idan aka bai wa manoma su fitar da albarkar gonarsu su kuma makiyaya su jira har manoma su fitar da kayan gonarsu ba za a samu matsala ba saboda aikin aikinmu shine rigakafi a kan rigingimu. A ƙarshen damana cewa da lokacin kaka a jihar Maraɗi lokaci ne na bukukuwan aure da kuma kashe-kashen kuɗaɗe da sauransu kamar yadda al'ada ta nuna. Daga nashi bangare prefe na tasawa ya yi jin hankali ga al'umma na kada a yi bazo-bazo da kayan albarkatun noma. a yi daidai wadida don gudun shiga matsala bayan biki ga dai mummuni salifu prefe na tasawa a cikin firarsu da wakilinmu na musamman musa hassan kenan yanzu abin da saura gare mu shine musa hankali bisa yadda za mu adana wannan abincin da an ka samu yawanci shekaru da sun kuwace wanga lokaci a ce ba da dama ana sai da abincin nan a kai kasashen waje kudin ma ba wani abu da za a yi da shi in ba yawan aure-aure wasu abubuwa ga sunan dai na albazaranci kenan wanga gamu ya kamata a ce mun gane an nan mu bar shi abinci shine gimshikin jira shine gimshikin al'umma da kasa adana abincinmu kan mu bari mu ba da dama wannan lokaci na wuyan nan ya zo ba mu da abinci don mun sai da mun yi wani abu da bai da amfani a bar wannan albazaranci kan shekarar mu samu matsalar nan da mun ka saba da shi Yau ne aka zo ƙarshen babban taron bunƙasa kayayyakin noma da kuma wasu abubuwa da ba a yawan aiki da su. Wannan tsarin ƙungiya mai zaman kanta a Free Focus ce ta tsara shi inda ta ba da ƙarfi kan nuna mahimmanci ga cimakar mu ta gida. Tsawon kwanaki biyu za a nuna kayayyaki da dama kamar yadda uwar gida Zainabu Hamani shugabar ƙungiyar ta shaida ma Aliyu Bawa. Manufar wannan aikin shine baiwa masu ƙaramin jalle damar fifita irin da ke akwai da ake maidawa baya don samun ciniki mai tsoka ta hanyar wannan aikin. Don kayayyaki ne da ke iya walwala kuma ba sa lalacewa a kowane yanayi don wannan manufar ne muka shirya wannan muhawara a nan dogon dutse daga ranar bakwai zuwa takwas ga watan Nuwamba. Kun ga kuma kayayyakin da aka yi baje koli na ainihi har waɗanda aka sarrafa don nuna albarka da ke akwai ga kayan ta hanyar sarrafe-sarrafe da aka yi da su da ke a nan sun cancanci a fifita su in muna son mu ba da amsa ga rashin samun isasshen abinci kuma mai ɗorewa. Bai kamata a yi watsi da su ba muna iya ƙoƙari a kai hakan kuma hukumomi ya kamata su mara mana baya. a Man kaɗe na daga cikin mayukan da 'yan Nijar ke ba ƙarfi musamman ma a wannan lokacin na ɗare, duk da cewa dai yau da ɗan kwanaki kuɗin na man kaɗe ya ɗan hau. Ashatu Usama Kura Kojogo, wata mata mai sai da man kaɗe a kasuwar katako ta birnin Yamai, ta yi ƙarin haske kan ma'anar ƙarin farashin nashi a cikin firarsu da Rafi Abdullahi Musi. Ina sai so man kaɗe ga ɗare. ba a ga samun shi sosai saboda motoci ba su ga shigowa gari kamar da man kaɗai na da wuyar samu a nan ƙauyukan da ke kusa da mu dan shi muke zuwa ɗaukar shi daga ƙasar benin dan shi ne bai ga shigowa sosai farashin shi ya danganta ne da lokacin da ake ciki tun can dala hamsin muke ɗauko shi wagga shekara amma a da talatin da biyar ne yake in ka kawo shi nan kuma ka iya sai suwa shi hamsin amma wagga shekara tun da farashin shi ya hau sai dai ka ɗauko shi hamsin ka sai suwa shi dala sittin Ƙasar Nijar ta samu ci gaba sosai a fannin tattalin arziki a lokacin babban taron baje kolin na sana'ar hannu karo na goma sha bakwai cewa da siyawo 2024 da ya kana daga 25 ga watan Oktoba zuwa 3 ga watan Nuwamba a Wagadugu babban birnin ƙasar Burkina Faso. A cewar Ari Kolo, daraktan ma'aikatar ministan yawon buɗe ido, mafi yawan kayan da 'yan Najeriya suka kai dukkan sun kare kamar yadda ya shaida ma Maryama Jarmakwai. Masu kirkira na ƙasar Nijar sun samu karbuwa a kasuwar baje koli, musamman wajen gabatar da kayan cimaka irin su kilishi da al'ummar Burkina Faso suke matuƙar bukata. Na san wani mai kilishi na ƙasar Nijar da ya tabbatar min a wuni yana yin ciniki miliyan ɗaya tsawon kwanaki takwas. Kuma duka kayan Nijar da aka baje kolin su sun samu ciniki. Abin riƙewa a taron na gaba shine a ƙara fara kirkira wasu abubuwa kun sa a fuskar siyawo e akwai gasar da ake yi na kirkira ya kamata a sanar da waɗanda za su shiga gasar da wuri wannan duka darasi ne da muka ɗauka domin sauran su yi kirkira su gabatar da kayansu munhi meno sorowa da ke jihar rifa inda ma'aikatar da ke kula al'adu tare da kungiyar matasa na yankin da kuma tallafin kungiyar kwaroji suka gudanar da wasu ayyuka don bunƙasa al'amuran zamantakewa. Jiya a lokacin da suke kammala zaman taron an ba wasu daga cikin mahalartan kyaututtuka. Mustapha Halidu na kungiyar kwaroji ya yi ƙarin haske a cikin firarsu da Maman Idrisa. Ayyukan da muka gabatar a nan ayyuka ne na karfafa zamantakewa tsakanin 'yan gudun hijira da waɗanda suka baro mazauninsu da waɗanda suka koma da kuma al'umma gari domin su zama iyali ɗaya zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tarurrukan wasannin da muka gabatar a nan gidan samari da 'yan mata na mai nusurwa akwai raye-raye na gargajiya da wasan kwaikwayo saƙon da muke son mu miƙa ya isar saboda an samu cinkoso tsohon maza da mata tun farko har ƙarshe wannan ne ke nuna ƙarfafa zamantakewa ya samu karbuwa a nan da'irar mai nasirwa sai kuma batun kiwon lahiya yau ne kasashen duniya ke bikin ranar ƙasa da ƙasa ta radiology wani fanni na ɓangaren binciken kiwon lahiyar ɗan adam wannan kuma ya samo tushe ne daga wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2012 inda ake son a nuna tasirin bangaren radio a cikin al'amuran kiwon lafiya na zamani ga dai karin hasken da dr sidibe tahir kwararre a wannan fannin yamma habiba ahmed radioloji wani sashen aikin gwajin likita ne wanda shine sahun gaba kamar irin su cardiology da kuma pediatry da suka kumshi duka wannan sashe wanda babu wani gwaji da bai bukatar sashen radiology domin gano waɗansu cututtuka saboda ya zama matattara yana ba da damar a gano waɗansu abubuwa a cikin gwaje-gwaje da ke ba da damar kula da mara lafiya da kuma magani da zai zai iya amfani da shi a takaice dai mai aikin radiology shine yake gwajin ciki da kuma tantance wani abu a na'ura a yanzu sai rahoton na musamman a masallata da ke gundumar kwanni a jihar tawa akwai wata al'ada da ake ce ma kudin korar maza inda ake nihin kamun aure al'ada ce da ta jima ana yin ta kuma har yau wasu mutane suna ci gaba da raya ta asuman musa arzika ya yi fira da mai garin masallata kan wannan batun ka kuma abin da yake cewa a karkarar masallata da ke cikin gundumar birnin kwanne ne ake gudanar da wata al'ada ta aure mai suna kuɗin koran maza wacce ake kai a gidansu yarinyar da ake nema aurenta ko yaya wannan al'ada take mai garin masallata ibrahim dagel ya yi muna karin bayani a kanta kudin na koran maza kamar misali kana da ɗa to ɗannan ya kai munzulin da za a yi mishi armi da ya ka ce ko da ɗan uwanka sai ka ce to a bari a haɗa zumunci bari a kama mawa ne kahin su gane ma juna kwandon goro da aka kai da jika goma ko da wani ke son ya shigo sai a ce a tana da kami kami muke cewa kamar wannan kenan duk wani wanda zai zakkowa ko rashi ne za a yi a ce yarinya ta yi miji yalla kowace mace wadda ake neman aurenta ana kai waɗannan kuɗi na kuran maza ko yaya tsarin yake zawara ba a kai mata budurwa ita ce ake ce ma an kai kuɗin koran maza amma zaura ina zaura an kai sake ka bada kuɗin kai laƙumiya ta kai ba su koma amma ita budurwa in an ka bada babu wani wanda zai shigowa to zaura dan ka zo ka kai kuɗi in wani yana ce yana son ta baka da halin da zaka cewa ba shi bidatta wannan al'adar sabuwa ce ta bullo ko ta jima ana yin ta a garin masallata mai garin masallata Ibrahim Dagel cewa da hakimin ya ba da haske akan wannan batu tun kakanni da uwaye ana yin wannan kuma da an yi an ka kai wannan kuɗin koran mazan. kenan sai in ce an raba uwaye da taho kaja tunda inda da an ka ce babu wanda ya kai mata goro kenan koha buɗe take kowa zuwa ya ce yana so in an samu yanayi tana da farin jini har ya kai wurin da ya zan kahin ta almi ta haɗa muku gaba kai da mutane tunda wanda ya hito ce shi na so kacce ba ka bashi ko kuma ita ta ce ba ta so ne ba ya ƙara ganin ka. yalla kowace mace wadda ake nema aurenta ana kai waɗannan kuɗi na kora maza. yanzu ma har yau har gobe har jibi wannan al'ada akwai ta na koran mazan nan haka nan nan in dai kana so hituwa haka ga hili a san cewa kai ka kama ba ka laɓe ba ka koma cewa ina son ya gidan wani ba haka ba ne duka duka dai abun da su oke na a game da labarin na sashen hausa na wannan maricin kada ku shafa idan an jima kaɗan labarin sashen zubarmanci na ta tahe tare da hasumi guruza mu huta lahiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.